da dalil matsami wal an kalu wal alayi ga da akan nasu fi tsole na annahuma zillali annahuma umayni wa kada akan nasu fi tsole ne annahuma zillali talihi ma fi mawsifin umayni wa annahu fi gari a fi musahibihi anhu in ya kuni wal mulk wal kul da yu'tihi wa yalbisuhu tajal wa qala al ilahu al haqq zul karimi yuqalu وقال اقرأ ورك في غرف جنات كي تنتهي للمنزل النعم وهلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تكن فما يسوق أولي الإعراض انه إلى دار المقام كما دار المقام والأنقاذ والألم وقد أتمنا حديث لنا أنهما لله تاليهما في موقف الهمم وأنه في قد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه أن يقوم والملك والقل يعطيه ويلبسه هذا الوقار الإله الحق ذو الكرم يقال اقرأ وركي واركب في غرف الجنات كي ينتهي للمنزل النعم وغلتان من الكبروس قد كسيت لوالديه إلى الأكوان لم لم تقم أبايع أم أمن تابعي مغانا أحسن قرآنكم نعم. فمن يتمه duk wanda ya tsayar da alƙur'ani ya kun alƙur'ani zai kasance masa yawmal ma'adi ranar da bayi suke komawa gaban Allah zai kasance lahu shi wanda ya tsaye da alkur'ani zai kasance masa mai khairar imami mafi alherin jagora an gani ilal firdausi zuwa ga aljannar fitta alfirdausi wa ni'ami da kuma ni'ima kama ya suku kamar yadda alkur'ani zai kura inda ayi hadisi ne na annabi annabi ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan alkurani mai ceto ne kuma za a ba ceto a gaban wa a gaban Allah da haka yace man ja'alahu amamahu wanda ya dauki qur'ani ya sa shi a gaba ya aiki da shi kada ku da min ila janna ko wa man ja'alahu amamahu wa man ja'alahu wara'ahu kana hu ila an-nar an fahimta yi to kamar su kamar yadda alqur'ani bai kora yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wasiqa alladhina ittaqaw wasiqa alladhina kafaru da al-i'rad ma abuta bujri wa shi al-qur'an qul al-i'rad ma abuta bujri wa an shi al-qur'an zai kora shi na ila darin maqami zuwa ga gidan da ake duka da guduma kamar yadda Allah ya ce lahum maqami min hadid wal ankani da kuma sasari an san sasari inna ladaina ankaran wal hima sannan wal alami ga kuma rasadi da haka Allah ya ce man a'arada anhu fa innahu ya'malu yawmal qiyamati wazra wannan ya kauda kai ka gare shi Qur'ani إن يأتي كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا سيتي من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وقد أتى النفس حقيقة النفس يارو في الطولين أتكن سرور لسك كون سرور ثوب الأجل وتسولك البقرة وعلي عمران ko annabu cewa su waɗannan surorin guda biyu za su zaman zilla inuwa litali ne ma ga wanda yake karanta su fi mawqifil gumami a wajen tsayi wannan mai tsanani shine al-qiyama ko kuwa wa annahu lalle shi al-qur'ani fi gadin ba al-qiyama ci zai zo an gane lissahibihi ga ma'abucin karanta shi mubashiran yana mai bishara wa hadidan sannan yana mai kafa hujja anhu ga ma'abucin shi karanta alƙur'ani in idan ya tsaye Allah sannan wal mulka zai samu mulki na har abada wal kulda sannan zai samu dangoma ta har abada a cikin gidan aljanna sannan yi kutsihil ilahu ko an fahimta yi ko ka ce wa yi kutsihil ilahu alhaku wato allah abun bauta na gaskiya zai ba shi zulkarami ma'abucin karanci zai ba shi mai mulki wal da kuma mai dangoma a cikin gidan aljanna sannan wuyi bisu kuma zai sanya masa tajin bukarai kambu kram na sarauta an gani amma wannan na natsuwa a filin alkiyama yuqalu za a ce masa ikra ka karanta ƙwararren wa kuma ka jiranta karatu warka to dan ka dinga hawa fi gurfil jannati a cikin falin duka na aljanna kai tantahi domin ka kai liman zilin ni'ami ga masaukin da na ni'ima kenan gwargwadon izin sukan da ka karanta a duniya gwargwadon matsayin ka a janna a shi ne mana da haka za a ce abu ibrahim fara karatu eh, idan ka fara za a ce ikara wa sannan warka ka dinga hawa kana mawa kana ƙarin sam iya izin zukan da ka karanta a nan da an ji to nan iya matsayin ka kenan ولكن شيني قران اي قران دمكيدا متكرر وثقيله وانا ابانا اكو يجي سوت قران كاي شكرا يا يا هو سنن وقد قد يتكثر ذا wannan wawan din sai a ɗauke ta sai ka ce wa qad kusiyat tabbas za a tufatar da kullatan kayan kwalliya guda biyu min al-firdaus na aljannar firdaus liwalidi ke ga iyayen wanda ya karanta qur'ani albarkacin kaza la'al akwanu wanda ainihin wato suka kasance tare da shi a nan duniya nan mai lam takuni wanda su ba su tsayi wajen karanta littafin na Allah ko Kala sai ta ce bima za ku sina fa qila bima aqra'tukuma ibnakuma fashkur li bin ni'ami كفروا حسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منخرم لم يأتني قط تبديل ولا دير وجل في كثرة الترداد an سعمي معاملا عربيا غير ذي عوض مصدقا في التنزيل القدمي فيه التفاصيل للاحكام مع نبع اما سياتي واما من الامم فانظر قوارن آية المآد به وانظر لما قص العالم عن يرمي قال sai iyayensa guda biyu da mamarsa da babansa sai su faɗa su su ci bima za saboda mai kusina aka kifatar da mu wa'innan kayan kwalliyar faƙila sai a ce bima saboda abin da a tsarasa kuma kuka karanta da ibna kuma ɗanku za ka kara'a ya karanta amma a kara'a ya karanta da shi ana gane shi yasa wannan kara'a ya kara'a wancan kuma a kara'a ya kuri shi yasa wancan labu da an yi ta'adda ila makulin bin ne ne ko kuwa wancan hadifin yake cewa yi kuri kuri kuri kuri yuquri uki salama ana ba ta gane dan haka qara'a ya karanta amma a qara'a ya karanta da shi da haka sai ya zamanto da wanda suka karanta da kai qur'ani da iyayenka da suka tsaya wajen yi maka hidima don ka fahimci littafin na Allah su wa'ancin su suka karanta wa'annan kuma su suka ɗauki ɗawainiyar ka wajen tsayawa kai karatu da haka suna mataki ne da matsayin daidai da su suka karanta da su dan ba nan da suka ba da gudunmuwar ba zai ba zai yi kuma da ga mafi yawanci ko a zamanin magabata duk wanda ka ya kai wani mataki na karatu za ka ga awwalan shi zai samu foundation daga iyaye daga ba su daga ba da gudunmuwar ko kuma an gani to don haka aka ce Allah ta'ala yake wa allai lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu sai abin da ya aikata wa anna sa'ayahu duk kuma abin da yi sai ya ga sakamako da imamu shafi'i yake cewa dan mutum kasan ina shi duk abin da dare yake Allah ya kaina ta gurin babansa Allah ya ana gani akwai yin da da haka fashko ka yi godiya da bin ni'ami ga wannan ainihin wato ni'ima ka fata ya ishe ka wa hasbuka kuma ya kai makura gurin isuwa bil qur'ani ta hanyar wannan alqur'ani mu'jizatan a matsayin mu'jiza da mutladaina mu'jiza qur'ani ta dawwama gare mu dawamin wani irin dawwama gaira mun sani wanda baya yin cewa mu'jiza ko kuwa eh wajalla sannan alƙur'an don ya asiri kasu bai taɓa bujuro ma alƙur'ani ba da ɗai tafsirin canja ba walam tajiru li sunnatin lahi wala biyaru ko jirkitawa ko tadayi wajalla alƙur'ani ya girmama an gani an sa'ami daga kusawa fi kasarar tattardari a cikin yawan maimaitawa yi wa a cikin dan ana maimaita qur'ani a cikin an kosa da shi shi yasa sai kai ma mutane tafsiri a baro daga bakara a kai ƙarshe. sannan a kuma dawo a sake dawo ko kuwa da ana kosa da qur'ani malamai nawa ne suka tafsirin qur'anin daga bango zuwa bango haka sauke shi ai da sai a ce an wadata da nasu duk wani wanda ya zai da ba a bukata na wani kawai da a kuma yanzu za ka iya zaunawa daga yanzu ka yi karatun qur'ani zuwa da asar ka ɗora bayan magriba ka ɗora ishari, wannan zai sa ka ji to tunda ka yau shikenan qur'ani ya fitan ma a ne gobe baka bukatar karanta ba zai yi ba wajen da qur'ani ya girmama an sa sa'ani daga barin mai kosawa an kasara tattar da saboda yawan mai maimaita shi da ya fi karfin wannan muhaiminin alkur'ani yana mai shaida kan littattafan da suka gabace shi dama muke kallon almuhaimi ya kan ɗauki ashabi sannan ya kan ɗauki ne almujibu ala kulli shi an yi faɗa manci da ma'anar sunan allah guri da yaro almuhaimi daga haimana yau haimuna haimana arabiyyar sannan littafi ne na larabci larabcin da ke cike da fasaha ya sa ke bukatar ɗalibai shi a kuri arabiyyar nan a ɗan sanda gwargwaro sai ta zama kayan cikin da za a fahimci littafin Allah da suna annaba da su ko ba arabiya ba ka zaɗi a ran zanna ku ko ƙoƙarin arabiya a sarrafa tsanafin shi mai da wa'in da Allah mun ta tabo na awo da su lamu zai da biyu na wajen ma abokin karkacewa ba ne wajen ne da Allah yi wata musaddikan sannan yana mai gaskatawa ya ya zo fitar zini a cikin alƙulun da aka saukar firgida mutum tuntu shi a cikin wannan alƙur'anin akwai attafasiru abubuwa daki daki filla filla lil ahkam da hukunta-hukunta. ma tare da naba'in labari da kulli naba'in قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مؤمنون an ma tsaya a ci akan abin da zai zo nan gaba ƙur'ani ya baka labari ko kuwa a yi kiyama ba ta zo ba amma ya ba da labarin da abin da zai faru wa an ma akan abin da ya wuce ƙur'ani ya baka labari sallah ta hadisi annabi adamu ba na nan baka nan amma ƙur'ani ya ba da labari min al na al-ummi ka kalli qawahidi a kwashe kwashe جمع نمي القارئة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تقول قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وفنظر تكلم قوالي أقوم فشقوا وشيء الهاقة ملهاقة وما أدراك كتب السمر وآل بالآية فكلفوا فشقوا وشيء آيات من آل آيوين لتكي مغنى المفهومة bihi na wannan littafin na Allah ka kalla gani da kyau wando sannan ka kalli da ma aksa ga abin da alkur'ani ya ba da labari an adin akan adawa sannan wa an wa an irin ka kalli abin da labari ya ba da qur'ani akan siyasa ko kuwa ya sa mafi yawanci in zai lallashi annabi shi ya ba da labarin annabi sau da shi bangaren sala ta tauhidi ne ke ɗauke da لا ta kusa da gwagwarmaya da yake cewa wa qala alladhina kafaru la nuzila alayhi qur'anu فذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ألا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق الذين ينكرون على وجوههم إلى أنهم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا سيأتي ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه كأمر وكيلا فقلنا لها باكل القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس وأعتدنا للظالمين عذابا أليما أكلوا أكل مجنة وعاد وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا mutanen بك ke rayuwa a ألا يسوى lokacin Allah ya التي da kada a كنت an da ƙaryatin da ke na azaba wani gari ke nan garin annabi Allah ya ce afalan ne kunu ya rauna a barka da ya rubu ne sai ce wanzur bihi shar'a ahkam shari'a hal tara bi amin aw ismu ghayra munqashimi am min salam wa lam yahdi alama anaba lahu An ba bi mulki wa lam yadru wa lam yadru am kana yubni nakiran an bidayatihi jami'u ma inda ahli al-asl min nubli أخباره إذة أمصاله إبره كله أدب سوقا الذي صمد لم تلبس الجن من أصدف كسمعه أنبادا ومزغا منه لقومه الله أكبر ما قد هذا من إبر ومن بيان وإعجاب ومن حكم وانظر ككلي به ولا لدى أن الله الشرع بيان أحكام الشريعة وكنت وكنت شرع دام من شريعة ba shi wani bayani hal tara ko ka ga biha wani abu na hukunce hukunci min a wani wanda yake yana da wahala gairin mafasani wanda alƙur'ani bai yi yake ba ka gani ba wani abu da yake da wahala wanda ƙur'ani ya gani sai da ya bayani sai sa na ja faɗa na duk wani abu fatawa da kaji wani malami ya yi in ba nasi ba ce kara daga Allah ko annabi ana gane ya riga ya zo ba ka da yadda za ka yi dole a ɗauke shaka. haka to in malamai suka yi saɓani wani kaga ya shaddada wani ya kawo magana mai sauƙi to ka ɗauki mai sauƙi don ya dace da wa ma da ala alaikum biddini min halayen an fahimta ne kana ganin za su yayi zan to kaɗan jidduwa gaskiya a kai matsala Allah yana tabbatar maka an gani an min salatin ko akwai wani abu na gyara walan yahdid anama wanda alqur'ani bai shirye da tarihi ba lahu zuwa ga wannan abu an babu mulkin ko akwai wata kofa ta halaka mai yazid wanda alqur'ani bai tsawatar da mutane ba walan yabi kuma bai zargi wanda wannan amma ko akwai wannan kofa babu an kada yuguni ko ko a'a yana amfanarwa menene jami gabaki ɗaya ma inda ahalin abu abin da ke gurin mutanen ƙasa min nuzumin na ɗari yana amfanar da nasirin ko da bino dabino ne an hidayat yi daga barin shi Qur'an ko akwai babu akbaru labaran Alkur'ani izatu wa'azi ko kuwa amsari misalan sadi barin abin limani ya sa Allah ya ce wa tilkal amsalu tadribu halin nasi wa kulluhu ka dukkan alqur'ani adabun abun mamaki suhukan nisa daga rahama Allah ya tabbata da bi samani ga ma'abocin kurin cewa littafin Allah akan ce samma ya summu samma idan shine fi da hadith in ya zama to mutum kun an faɗi magana yana kiyayewa ana gaga sannan akan ce san mai sumu sama mai ne idan da haɓa san uku idan jin tsaye da aka af'alu as-sulasi al-mujarrad wani lokaci da madin da mudarin bai aka gane ma'anan su ta koma zuwa ga masdarinta da haka yanzu wannan samman masdarin wannan samaman haka matsalar faribai ne kan a'ama wal asarri da kada Allah yana magana to matsalar ka shine sama ba haka an yi amfani da kalmar al'asammu ko asammu ya zama to mutumin da ke kiyaye abu kuma idan an faɗa inda muna da kalmomin al'abdaru a babu nawa na lokacin ina ba ta ana ganewa sai ya ce ne ها أكثر من أول هو ثم يعني wancan yana daga cikin asma'ul ishara ne samma ko kuma idan ra'aita samma ra'aita da iman wa mulkin rasulun sawun ne dan uwa lam talbasul jinnu aljanu ba su zauna ba yayin da asbar ta karkata da tasma'u da su saurari alqur'ani ai mun san abin da ya faru ko kuwa na aljanu an ba da rusun yi gaugawa nuzuran dangardaɗi minhum daga gare su su aljanin da kawo muhimmai zuwa ga mutanensu da wannan za ka ɗauki hadisin ana madinatul ilmi wa aliyun babu aka rubuta shi domin an ce annabi ne kofa a ali bin abi talib annabi shine a ali bin abi talib ne kofa ai ba wanda yake shigo ta kofa ta daki ta kofa ba. kenan ba wani wanda yake isa isan wani abu ta hannun annabi in ba ta hannun ali bin abi talib ba ka wani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama tun da aljanu suka saurari qur'anin suka koma suka musulunta bi sani sai da Allah ya ce masa daga baya qul inni ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni qalu inna sami'na qur'anan adaba shi ma annabin bai san sun saurara ba bai san sun shiga musulunci ba ko sun koma sun yi sun ci gaba da da'awa sai da Allah ya sun sanar da shi kuma sannan ya faɗa daga abin da yake ba sai sai mu Allahu akbar Allah shi ne wata kuma ko kuwa ma qad haka akan abin da alqur'ani ya tattaro minni min na lura wa man bayanin sannan Allah ya ji nama akan abin da alqur'ani ya tattaro na bayani wa ijazin da kuma mu'jiza domin hikami da kuma hikimomi sai yace wallahu akbar idza a'jaz balagatu wa husnu tartibihi lil furd wal adl كم الجدران أن يبدي معارضة فآل بالذل والخسران والبدل أي هذا بؤد لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد راموا بذلهم خابت أمانيكم شاهد وجوههم سيقين كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخير كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة ولم يهموك إذ إذ الحول لم يرمي والله أكبر ألا شيء ما في إذا أقول والوالد هيك wanda yake da girma to ألا تناقض aka يا أخي Allah to naka اسمه ya duk wani wanda yake da girma to girman Allah ya taka rana duk yayin da a'ayat ta gajiyar balagatu fasahar alqur'ani wa husnu tarkibihi sannan da kuma kyawun yadda aka tsara alqur'ani lilburbi ga su kansu larabawan da harshen ya sauka da littafin su da wato littafin ya sauka da harshen su ko kuwa wal adami da kuma ajamawa wanda ba ne ba kar wani ya maka barazana duk wani rubutu da ake a cikin an ba larabci wani to ajamu ne ko kuwa kamar yadda duk wani mutum a duniya sun dai ba ne wani to ajamu ne kar wani ya zai zare maka ne wuce irin rubutun da namu da ake na hausa a ajamu to ko kuma da kuke kima ajamu ne ko kuwa ana gani da haka ورسم ترتيبه للقرب والأدم da kyawun tsarin alkur'ani da larabawa da kuma mai hajjamawa mutanen da ba larabawa yanzu ka ɗauki ƙwa'ani sai ɗauki usulubi na a kuma ba waka ba ne don korewar wanda yake magana suratul qamar tun da aka fara ta har shi kowace aya da babu shi tsari yadda aka ce suratul qamar ko kuwa to kowace aya sai daga ita ta rabu da sa wani shakkan sama wani yaro ayatun yi da duwe kunu sikirin mustamil haka Allah ya dinga tsari ta da labura kuma haka zai وكل شيء فعلوه للزبر وكل سبيل وكبير مستطع الله سبحانه وتعالى في هاي تيجي وان ان المتقين في في جنات ونهر في مقعد سرير عند غريب مختلف da rabu rabu da washen su ha ha haka da su ha ha tun daga farko bal kamar idza talaha wan nahari idza dallaha wal layli idza yaghshaha haka in fadaddama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yaqafu ha? ana gane kan mulki da so da yawan mulki waye mulki wanda ya karkace wa tabarkin Allah inda ai daga alhadi yurhidu ilhadin ne Allah ya ce innal ladina yurhiduna fi ayati la yaquluna alaina ko kuwa ara bayanin an yubdi ya bayyana da ne mu'aradatan kutuna musu da littafin Allah hmm. fa'ada sai ya dawo bizulshi da kaskanci wal khusran da tabewa wal ragab da kuma tilmu da hanci shi a haifata ya nisanta bugu da wajen nisa wannan tamizi limara mu da abin da suka nema wa ma kasadu da abin da suka yi wa ma tamannau da abin da suke buri la tabbas wallahi babu sun dawo wa babu da kadabin min Allah ko bi da kuma kasanci khabat ta ta amani yuhum gurace-guracensu da suke akan littafin Allah ta tafi sha'at wuduhum kuma fuskokinsu ta yi nuni zagat qulubuhum kuma zukatansu sun karkace ma falamma zagu an hadihi daga barin shirya alqur'ani alqiyami mai kima kam so da yawa ba da ta'adda quraish alqur'anin nan ya kalubalanci quraishawa ma fil qadim tintin wa hum su qurayshawa a da su ne ahlul balagati ma'abuta fasaha bayan kalbi tsakanin halittu kullum ne da bakiyan su ko kuwa aka kalubalance su bi mai misali zo da misalin qur'ani suka kasa wa bi ashirin aka ce su kawo goma suka kasa kuma wafi da su sannan aka dawo sura ɗaya suka kasa falam yarmuhu ko bare da rubu ba su nemi ba su kawo misalin qur'anin ba yayin da zal'amu wannan al'amarin ma da ƙarshe ya zama lam yura ma kuma lam yura mi ba a ci gaba da nema ba dan ba za su ba aka yi wannan tahajjin a makka aka dawo madina aka shi sa ku lura da musulmin surorin makka da kyau madina kafin annabi ya je ana ce mata ne yasiri ba yasiri ba nuru din nubuwati la ya ku ba ka alfada yake ba ko ta share tasharaka fi idraki hattarhu wal qalbu haka alfada yake to makka suna da imaman mallaci yasa Allah ya zafi irin larabcin da suke ji mai dimi aka dinga musu ko irin su farar min kasuwa farrat min kasora irin su fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fadamdama ko kuwa irin su ha wa antum laha ghalibun irin su fa kubuki bufi hamun wazan eh wa mazzaqna kullu mazzaq tunda suna ji da larabci yanzu in mala mutum gumi yake maka ya jama'a? irin su wannan ji ake garka kayan kaza za ka da su kai daga jin garka kafin ba za ka kuma ta da shi yasa in za ka yi tafsiri za ka fara daga kasa kamar ganin an saba karanta surorin tun kana tunani akan haddace su billahi lazi in ba kai nazari ba ka kuma da wajen su ayoyin da kake gani to za ku su baka mamaki biran da ka hausu kuwa wallahi tallahi shi yasa za ka ka surorin madina da an ja larabcin za ka ga ka fahimta ka amma surorin maka ba haka da haka kowane mutane ma bi'ar da suka taso ta makka da madina da qur'ani ne ta sai magana daidai ne da mutanen su ko sai ya ce mai الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انتموا لمثلهم أن وكيف رب الأرش قائله سبحانه جل عن له وصله ما كان خلقا ولا قيدا تصوره نبينا لا ولا تعبير بالمثل بل قاله ربنا قولا وأنزله وعي على قلبه المصدق للفهم والله يشهد والأملاك شاهده والرسل المأموم القربان والأدمي الجن الجنو والإنس لمتاني لم يأتوا براس زوبا قال bimislihi da kwatankwacin wannan alƙur'anin da wuce da mahukuda ko sun taru walawin dan kuda ko sun haɗu limislihi mai ka kwatankwacin su tunda aljini Allah ya ba shi sauri ya taɓa samun wani labari a nan garin wani mutum ya tashi da ce ba nan yana sauri zai hankuta ya ga ana da wanau da wannan yana sauri zai kai ce ne gida a shi mota aljini ce mai sani da hawa mota bai wuce minti biyar ba kawai sai da an ce na tsara sauka ba za mu tsaya ba daga nan sai bangon duniya kuma wanda yana buɗe abin shi aka gire yana buɗe shi shiga ta aka daidai neman tumbaci a ta najeriya aka kai sana'a ta damar kaga san jami'a bala'i ko a jirgi ko a jirgi da zan zuwa ta na awar ba malam wata ne wata yariwa ma shekaran biya a gane tana wanka a ban daki ita ta kawai shekaran ta nan kofar ba shekaran biya aiki da kwana biyu yasa an ta ta'amuli da ciwo kai matsala za ka iya bari daidai da za a shiga sallah a halaye da wuce sauraron cigaro kai alwala daga nan aljanin ya tuke ka kai sallah da kai da wadanda to shi aljani saboda Allah ya hore masa sauri da gaggawa gurin yin abu baka ga shi kanka abin da muka karanto a baya ba da aka ce lam talbasul jinn ko in asgal li tasma'a ai sanda suka kokarin su hausa masu suka ta kasa yawa cikin yan mutuna suka ci wa'annan su yi nan wa'annan su yi nan wa'annan su yi nan yanzu nan za mu binciko me ke faruwa a duniya ai wanda suka yi bangaren sahaba su ne suka zo da asuba suka samu annabi yana karatun Qur'ani to shi kuma dan adam Allah ya bashi fasaha na a zauna a yi tunanin abu to sai aka ce da shi mai saurin da mai fasaha su haɗu su zo da Qur'ani din da su iya ba su iya ba aka ce to sura goma ba su iya ba aka ce to sura ɗaya aka ce to in lam tafa'alu in ba ku iya ba a yanzu to nan gaba ba Wani zai wancan fatin lokacin da larasun yake kan kariyar larasun ba yanzu da burokin ya lalata shi ba faɗa da mutum a makka ko a madina ko a misar ko a ina ne kamar larabci asalin sa ba larabi ne ce maka sadakar damar da a wannan Larasun da kake na harsun ƙur'ani a ina sai dai burokin kawai Allah dan sa akwai malamin da suke yawan saurara amma ko ba gaskiya bane to ana ji magana ne wani haka na manta yawa akwai malaman da nake so su dinga saurara akwai alheri tattare da su amma saboda wannan burokin da suke su ba sa la'akari da su malamai ne na duniya ba malamai ba ne na tafashin su ita kuma wannan gargaɗi idan ba ka ji cikin su ka zauna ka ɗauki lokaci ba ba za ka iya saboda haka haka dina ji ina kallo nake haƙura ba da sauraron saboda da an fara wannan in ya ja nasan hadisi ko aya ya fara wannan gargajiyar sai da mana gana abin da ake ko kuwa daga ciki akwai abu isa barwai a shi babban malami malamin hadisi malami na duniya wanda akwai alaihi da tare da shi yanzu yana nan ya kasa guda biyu a kan hadisi umma zan yi masa shirin da ake yayi larabci kusa a da ɗalibai za su amfana da karatu amma ya yi daga dariya ni kuma ba na jibin ko da ka ta su dan ko ina ne sai kai bari zai kake daga dariya anna ta yaya an fahimta a ta tsatsa wa kai fa ta yaya wa rabbul arshi bayan ubangijin al'arshi da shi ne wanda yake faɗar wannan magana subhanahu sarki ya tabbata ga Allah jalla Allah ya yi zama an shi bihin a ce akwai wanda ya kama da shi an shi bihin akwai wanda ya kama da ko ga shi Allah wasani ko akwai wanda yake da ainihin wato alama irin shi. ma da kankan wannan magana tashi ba halitta ba wala faida kuma ba farara ba ne a fadar nada faida tasawwara ko da biyu na wanda annabin makai yake da shi kawai ya zauna a kawai yana jin kawai abu ne yake fararo masa yana jin sura wani abu ne yake fararo masa qur'ani ba haka yake shi yasa da za a fara faɗa masa sai da aka ce masa inna kanzuki alayka qawlan thaqila zamu jigo maka wata magana ce mai nauyi saboda nauyin ta ne Allah yake law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah saboda nauyin da take ci an gani la ba haka bane sannan wala ta'abira ba magana ba ce wannan alƙur'anin bi na sami da wanda ba yin halitta ina daga duk magana ta san magana ce ta wanda yake cikin halitta ko kuwa bal qala rabbuna qawla a'a kai bal ka ji ba magana ce ubangijin me yake faɗar ta faɗa shi yasa ya kama kulun mutala shi kuma ana kawo shi ne mai imma da ta'firin sirr aw mai aw bayanin nau'i aumi hau adabi na da an yi shuri an shiga nawo abu ibrahim eh, ya ba za ka halata ba hmm. mun yi karatun namu na daya mun sauke shi da amfila da litirabin da komai da komai na ba da tsakanin cewa ɗalibai akwai a hannunka babu akwai akwai a wajen ka ko to ya zama wajibi kowa ya dan da na biyu shi ma na biyun aikowa ne nan mun ce nan gurin ba da karatu ake ba nan bari gurin karatu eh yawa an gani to idan ka ce da darban na da ke duka duka to wannan darban din da ka kawo wani ba zai zo ya tawilin magana ta ne ta ai kana mun ka da kishi ne amma ba duka ba ne ina inda ka ce kataltuhu katlan na kashe shi kisa to bai ɗaukar wata ma'ana ta kisa ba shi yasa Allah ne ta yi sai ce wa kallama Allah Musa dan ya kasan ci Allah dama ya fi kowa sanin ma kana wa bayan kuna ya san akwai wanda za su maza zo ce wannan Qur'anin ba magana sa ba shi yasa ya ce yayi magana da Musa magana sai ya kama kulun mutula shi yasa nan yake bal qala rabbuna qawlan a'a ubangijinmu ne ya faɗi shi kuma faɗa wa anzalahu kuma ya saukar da shi wahayan a matsayin wahayi ala qalbihi akan zuciyar shi annabi nazala bihi ruhul amin ala qalbika li takuna al mustaqib shi annabin nan wanda yake farke alfazini kuma mai fahimta fadakuwar da zuciyarsa sai da irin yi rufi amma zuciyar ba za ta yi ba mun karanta da kunan a cikin albon da mai bacci لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم بقى المتصير والله يشهد ألا ينا شيدا والأملاك ملائكما سنا شيدا والأملاك حكنا ملائكما شاهدة سنا شيدا والرسل hakanan nan manzanni ma suna shaida ma'a mu'min al-qurban tare da duk masu imanin larabawa wal azami da kuma ni wanda ba laraba suna shaida Allah ne ya da wannan qur'ani tunda ya ce fa illam yastajibu laka alamu anna ma unzila bi ilmi Allah Allah ne ya saukar da ilimin sa sannan can ya faɗa yace wal mala'ikatu yashhaduna mala'iku ma suna suna shaida yanzu mun gama wasiya akan littafin Allah ko to mu je gaba الوصية بالسنة وصية أكل سنة إن إذا سنة إتتي الحاكمة لكتاب الله إتتي و الحاكمة لكتاب الله أبقى أنت عين سيتي إروي الحديث ولازم أمله فأمو ما دون نفسه صريحا للرسول المميز صابت منابرهم وحب المغادرهم وزم أكابرهم في كل مزدهمين واسلك منارهم والزم شعارهم واسلك حالك انتظر بصوحهم هم الأدول لحمل الجن والكيف وهم وللمكان والأخلاق والشيم هم الأقارب وآنوا غير منقبة هم هم الأولاد بهم الدين الدين الأنيف حرقمي إلو الحديث كرويت حديثي sannan wala in ka lizinci alahu ma'abuta hadisi fa umu su ma abuta hadisi su ne na juna wanda za su tsira nassan wannan magana ba ba da ka ba su ba ba kitabul hadd ba ne ba shafi faɗi ba ne nassan wato nassi ne kuma sarihan mabayyani numi wanda aka wato daga shi lil rasul zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka akan ce numi da ma'anar rufi a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kana gane sabit kalifi sabit kalifi manabirahum mun barorin malaman hadisi wa hamid sannan ka dauki mahabirahum shine mai tawadiya da kuma mai a'a haka ne amma alƙalamu wal kirtasu da fallar takarda ai dama duk lokacin da kake alƙalami a akwai salazu dole akwai ta gwaja inda yanzu ba fensir wani hannunka ba akwai abin ciki ba in babu ai wannan itacen banza ne kai yanzu wannan ba duro bane hannunka idan ba isin a ciki a wannan abun banza ne akwai salazu ana gani da haka mahabirahum shine ka dauki alƙalami da takarda idan za a yi rubutu kenan sannan wanzan kalitanci a kabirahun manya su fi kulle a cikin dukkan wurin da musdahari asirin cunkoso wajen neman ilimin hadisi musulun ka shiga mana kuma wato su wanzan kalitanci sha'ara kuma takensu wa haɗu sannan ka ainihin wato sauki ne halaka wato abin hawanka in tanzil idan ka sauka bi su ilimi da farfajiyar su fa idan da zara cikin fasaha da sa hati yin fasaha sama da mun gari da ku to farfajiya an san farfajiya yi umar hudulu su ne adilai fa in hamlin ilimi ga ɗaukar ilimi kai fa ta yaya ba zai zama to haka ba bayan wa kuma su ne ulil makari ma'abuta ne da biyu masu kyau ko ma'abuta karanci wa akhlaqi da kuma dabi'u masu kyau wa shi ya mishi ma dabi'u masu kyau mun karanta wannan cikin albarka kuma al-afadil su ne mafi fita hazu sun tattaro khaira mafi alherin manqabatin matsayi da daraja kuma al-ula su ne waɗannan da biyu bihim ad da su ne addini al-ula nan da ma'anan ismu mausulin da ma'anan humul latina su ne waɗannan da da su ne addini al-hanafi wanda yake addini hanafi humi da su aka kara addini ana gane هم الجماعة الأحلام تعرفهم بين الألام بسيماهم واسمهم هم مناسب الدين وحامون حوزته من الأدول بجيء غير منهزم هم الغلول ولكن لا أقول لهم بل الشمس بنورهم لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد من بعد رسمهم لهم مقام رفيق ليس يدركه من الإمام سواسات كفعيهم أبلغ بحجتهم أبلغ بكفتهم بفتهم إن قسطهم وصلا بغيرهم هم الجهابذة سوني قرروا أقال الجهاد الأعلام من يا wanda ta'arifuhum kake sanin su da wannan kwarewar da girman su bainal anani tsakanin mai da talakai bisima da alamomin su wa wasu mihimi da kuma mai gurabin su su ne Dini masu taimakon addini walhamu da kuma su suke kiyaye hauzatahu shi ne hudu da iyakokin addini min al'aduni daga makiya duk wani makiyin Allah da ya minki ya ma'allama karya da sai da malaman hadisi suka tona ba kashi ba ruwan su da wai kana da zuhudu kana da gudun duniya kana da a'ina kaga yasa a wancan lokacin da ake ruwa za ka gama babban malami ya zauna an ana tunani ma za ta kula bi fulani ka ji ce fulanin kaza fulanin waye wata ina wanda kake ganin girman da ya ce kaza ana gani sai sai minal adu minal ko daga mafiya rejection da wata irin rinjina da ake taimakon su da ita gaira manasajin wacce ba ta karewa kuma gudu su ko watanni an gani walakin amma su la ukula da su ba mu fatiwa da tare da su mai ɗayan ukula ya badar gudu jam'i ne na bada gudu to su watanni ne amma walakin sai yi fala in kula da su ba sa bacewa saboda ai wata idan ya kai daren goma sha biyar ko kuwa idan yana jariri kafin ya kai akwai lokacin da ba a gane shi ko sannan idan ya kai wani lokaci akwai lokacin da za a daina gane shi kai lokaci lokaci ko to su watanni amma fa ba sa faduwa a ce ba a ganin su ba a yi haka مي فدا سنت في سوره سوره الانعام فلما اقله قال لا اهب المياه ولكن لا اكون له بابا فاتوا هذا الثلاثه سوره بل الشموس في سوره ناني وثم فقد هو جنة قال وانا الشموس جمع نيرا لا تقول لي تنبيه كمين جمع الشمس سيكا الشموس كيني جمع رانا كوتي رانا كوتي bai taba zuwa kuma cikin ƙur'ani wajen ya ne mafura shi ne eh ai da musu sai da kai ake magana eh shamsu wuri ke ne zo na kira a cikin alƙur'ani shamsan la yarawna na shamsan zan hajiya wa qad fasu haqiqa sun fifita bi nurihim da haskensu su saboda lam yabqa min nurin babu wani haske da yake rabuwa lishan da rana in afarin idan ta faɗi yanzu ba muna karfe nawa ba ba biyar da rabi ba ranar da ta faɗi ba an daina ganin ba to su hasken su ba haske ba ne wanda zai yi sa a wasu wai an daina ganin shi ina ba ta fahimta sai ce mu wani rubutu su hasken su mushrikun yana haskakawa min ba'adi bayan rasmi rasmihi an binne sa a kabari wannan yana yi rasmi yana daga cikin asma'ul qabr ana cewa al-qabru ana cewa al-tarihu ana cewa al-wasmu ana gani ne eh, min ba da ramsihim bayan gunni sa aka bai an ga ba mun ce dan nasu ya faɗa a cikin dariya ba ya ce wa zawul basairi fil hayati wa dum falam suna da ko da mutu amma ya ce mafudin shi jahili to an rasa shi wa illan min bari ko da ku ba rasa shi ba ko kuwa inda malam jami'a ai ya mutu amma bai mutu ba ba haka wani to sai ce mai lahun maqamun suna da wani irin matsayi da fi'un madaukaki laisa yudriku babu wanda zai riske shi min al-ibari daga cikin bayi shi wa fati wanda asali yayi aiki ka sa ayi ne kamar irin aikin da in kana so ka kai mataki irin nasu to ka tashi ka nemi karatu irin nasu sai ka kai mataki irin wa irin nasu ablik da hujjatihim ne kai mamakin girman hujjarsu nan fi'il amurin ne litta'ajjub kamar yadda wata karanta a shirin kalilin ya yahuda min wanda ya la tabiya an hadihi wa da bihi magana. fi'il amr ne da ta'ajjub ko kaman wa anzir wa anzir an-nas yawma san me yake faɗa wa anzirhum yawma al-hasar to kafin nan sai da ya faɗa cewa ainihin wato asmi' bihim wa absir yawma ya'tuna me yake mamakin jinsu da ganin su ranar da za su mutu ta gaban manzan Allah ko sannan arzik me ya kai rinjayen da ke fatihim wato rinjayen sa a cikin ainihin wato ta kun mizani ba annabi ya faɗa yake da hukki fata ne ba fil fadli a wajen falala in istahum idan kai kiyasun su wasanan wajen awon da zai da wasu wanda ba su ba كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا بسير الخلفاء في دينهم الدين يجون سنته من بعده فلهم أولاده من جميع خلق كلهم يرون أنو أهالف الشريعة لا يألون مثل النهار بالفجر والسلم يقول أن استحال المسلمين وتعريف الغلاة وتأويل الغوي قد الدين قالته نصر لأمته فنور وايتها عن كل مسلم لم ينفق من لم ينفق من مال ولا حول ولا ولا اختيار ولا حرف ولا نعم tafahu na haka ya ishe su sharafa da ɗaukaka ko kuwa da haka in kallon cewa na sharifi ne to abin da ake nufi wani maɗaukaki ne ba wai wanda wuta ba ta ciwo shi ne sharifi ana gani ba wanda wuta ba ta ciwo shi ne sharifi a'a asalin kalmar sharifi shine mai daraja shine wa shine sharifi ana gani an asbahu sun waye gari kalafan masu bayu masu biyo baya mata a matsayin mutane ne da haka idan an ce kalafa ya kaluku kalafan wa khalfan a kiyaye da kyau al wato kalfan kalafan da yi malamun din sukun to wanda ya zo bayan magabata a madadin sa shi yasa Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun da من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى أما خلفا بهما لا mutum wanda ya zo bayan magabata mutum ne shi ya sa yake nan tafahu ya ishe su ne alfahari sharafar a matsayin ɗaukaka an tasbahu sun waye gari salafan suna masu ne biyu ba a matsayin na mutanen kirki da san yi na ba ga shugaban wanda yake karkace matsayya ya kuma zuwa da gaskiya shi ne annabi fi dini a cikin addinin sa alkiyar mai kima su suka mai masa tsari saboda ai yanzu ba annabi ya kuluna suna rayar da sunnata sunnar shi annabin min ba a ba'adi bayan shi annabin falago na haka a gare su su ne aula biyu su suka fi dacewa da annabi min jami'in kalbi daga dukkan halittu kullum ne gaba su ɗaya yarmuna suna ruwaitowa anhu daga shi annan a hadisar shari'a hadisai nawa na shari'a لا يألون باء تقيتا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألون قومي ولا يألون باء تقيتا حفظا وجل هكذا in Allah ya yarda Allah ya saka ummanta wata ranar nuna muku yanzu a wasu kasashe maganar hadda Qur'ani fa an da an wuce ta ba ta yi ta ake ba akwai yara da zaka ga suna tasowa yanzu hifazul wahayi na ake kira su masu haddace wahayi guda za ka ga sun suna ɗan ƙanana sun haddace Qur'ani yanzu hadda ake ta hadisai da isnadi da kuma in Allah ya yarda in ban manta ba a wannan kwana ukun da za mu karatu na tsakanin magarba zuwa isha'i سينا حتى كمو وقام مصابقة عطية تحديث ذاك كان مماني أما المتعيس دولة كأسان أنا مقارن حتى سودا ما أتنجع الدنيا المالتا بطبوكا لك إلى مالتا ومقعدة القرآن ذاك الدولة هنا منتو بادران من كرحون كان نكرحون شيني في قعدة القرآن ذاك إن أنت حاضر واني حاضر واني باوني حاضر القرآن a wanda ya tara tilin hadisi a kan shiga da ce shine hadisi ko kuwa amma wani nan kada an cewa na alhaji to ma da su ba a ne ba haka bane sai ce ne laha ga ita ainihin wato hadisan bisabar da ke kirji wani kadami da kuma ba alƙalami bayan haddacewa ta ne ta kirji ga kuma rubuce a wanda ake haddacewa da haka da abin da ka haddace ka rubuta to rubutun yana taimaka mu hadda wajen ya zama ba ka ban kuma ga wanda yanzu ba kai nauyi a matsayin ka na tarihi lallai su shagaltu da haka za ta taimake ka ne ba kwarai kuwa za ta taimake ka nan ba eh? sai ce mai suna korewa an ha daga ita shari'a shi ne intihalin mutsirina wato da'awar nan na masu barna wata harifar gulati da kuma karkatar wannan na masu wuce gona da kai wata awila da dawi da kuma tawilin nan na fatacce allaɗi wanda yake abin zare idan mun zo a cikin babu al'asma'u sifati a cikin addu'ar farida zai kawo ka'idoji mai tawili a yare na larabci me tawili istilahi me malamai suke nufi a ba'inan suka ce tawili sannan kuma me yan zamani suke nufi idan suka ce tawili akwai ka'ida guda biyar da ake bi kafin kai tawili ya zama karfafe sannan akwai kuma sun haka ka'idoji guda biyar da yake sa tawili ya zama gairu makabu wanda ba zai zama ainihin wasu karfafe ina ba don fahimta dan kana karanta qur'ani haka za ka ke sa idan kana karanta tafsirin al-imam at-tabari haka za ka ji yafi wa ikhtalafa ahli tawi a wancan lokacin sun ce ahli tawi suna nufin ma'abuta fassarar qur'ani su ne ahli tawi amma idan kada an ce tawi to abu ne wanda ba shi da ke ana gane ya an fahimta ya da aka yi zai kama ma'anonin tawili a yayi na larabci da kuma mai istilahin shi da aka akan ce a tawilu da ma'anar ƙarshen abu duk ana fara akan ci tawil da ma'anar ne fasta abu yana ba ta amfani sai ya ce mai addu sun bayar da matsalata su maganganun annabi nuskan saboda nasiha da ummati ga al'ummarsa sanu sun kiyaye ruwa ya taha ruwa ya sama tsanan annabi an kulle muttahami daga dukkan ainihin wato wani abu na tuguma لم يلئهم قد قد دقيت بيتقش بل تكسوا ومن مال ولا أبن دوجة ولا خول قوة أبن أكد ولا رامس من إيمان سمي الله يبقى بايتي وتركتم ما خولناه وراء ظهورهما أمم. قم برأ ظلم ما تقرى رامس من إيمان أبايتي وانتهوا ولا ولا ياتي قوة سيئة سيئة وعلى شكل تكسوا ولا أرسل كوني كوشو كيفو كي ولا نأمين أينو وتتبون فأيها فأيها تيتيا وزمين للناس هو في شعوات من النساء والبنينة والقناتي بالمقنطرة من الدهاب والسكدة وخير المصومة والعنعان والعنعان سؤال الآن شيني ولا نعمي والحرب فيني نرقى من ليكي منا هذا هو المذب لا ملك ولا نصب كلا ولا الجمع للأموال والكلمة فكل مذب وضيء عند مذيبه وكل ملك فقدام لملكه والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لرجلهم فإن أردت رفيا نحو رتبتهم ورمت مزدا رفيئا مثل مزدهم فأمن إلى سلم التقوى الذي نصبوا واسأل بعزم وجد مثل جدهم وأكف على السنة المثلى كما أكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها وزني haza wannan fa bayanin da nake maka in ji malam da huwa al-masjid ita ce ɗaukaka ta hakika la mulkun ba wata samu mulki ba wala nasabun ko a ce kana da dangantaka kai dan wani ne jikan wani kalla a'a ba ma wannan wala jam'u lil amwali ba wai tara dukiya ba wala bi wal qadami ko ka tara wanda za su yi maka hidima in an zo gurin ka sai an keto ofis guda goma eh an kewaye ka ta dama an nemi wa an ni kai da ka danna wani abu ga mutum ya rubo da gudu sa jikin sa yana rawa saboda kai kira an fahimta ne Ba kullum masjid dukkan wata ɗaukaka wa bi'un za ta kaskantar da kai ne inda masjid mu a wajen girma, idan kai hakuri in ka san da ka fara karatu sai ka hakuri da ka kun ta zo da abokansa ko ya kama harka wannan ya nan wannan ya nan ko ya zama kullum kuɗi ta kana nan kana ba da matsala amma duk ran da ka ɗauko matsala ta karatu kuma ka fara to a ranar kuma mutum sai ya rena kansa sai ya ji ina ma ai musanya kai a baka ne kai a bashi ai musanya a bashi karatun kai a bashi sai ya bi ina ma'aikatan yi da aka shi ya sa gobe za mu karanta wasu zuwa ta iya ta abin da ta karfe ba ta nan ba ta da ki tari da goma sha biyu kuma wannan idan mun karanta ta abin da ya zama dole ne sai a da sanar da tabbas ki tari da goma sha biyu tabbas kuma muka karanta kuma wannan sai na ja sai na gwada na dan ba zai ruwa ruwa ana zuba ruwa ba ka san ba turam ake zama ba kai ko ban ruwa ke da shi wannan zai taimaka wa ɗalibai da izinin Allah duk wanda ya san fasara waɗannan baitocin ya haddace su da izinin Allah ba zai sake ba zai ɓata lokacin shi akan wani abu wanda ba ka shi sai yasa a ciki da ya kira abubakar da ya ce a babakar da autuka lau annabta ila ma fihi hazzuka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in da kaita wa in amata yace abubakar na kira ba za ka karɓa kira an fahimta zuwa ga abin da yake akwai rabo a ciki amma sai idan kai hankali zuwa ga ilimin da za ka zama kowa shugaba ya zama idan ka ba da umarni ka ce a yi in ka ce a bari ayi. a bari sai yake wa yakshu ma bi an yaka min jalaha wa yahdika sabila idan idan zalanta duk wani abu ne na yana wanda yake gidan ka to ilimi ne zai yayi maka shi ba haka wani sannan wa yahdika sabila shi zai shirya da kai hanyar idan zalanta lokacin da ka gawa. ka shiga ƙasa sannan wata abu da min fi na bi shahada ilimi ne zai sa a kira kala na alkiyama a tura maka kambu nawa na sarauta sannan wa sukan tufa da idaskara ya tufatar da kai tufafi na kulliya a lokacin da ka zama babu ko gari da kuma baka san kwa ban kana da karatun kaje garin ba za ka ladan ta ba ka bai an fahimci a yi wa sukan jama'a ilani yace yanaluka nafsuhu ma duka hajji wa yabqa nukuruhu laka inda haka sannan yanaluka nafsuhu samu amfanin shi ma don ka hajjiyar matuƙar kana da sannan wa ya faɗa duk rubulan sannan wato tattalin shi zai zama tattali ga yi karanta da kai yanzu ko qur'ani ka karanta da wasu ya abin da za ka yi kenan ka tafi wannan ya karanta da wannan wannan ya karanta da wannan ladan ba zai yanke har kiyama ya tsaya ko ko an tare da aka yi faɗa cewa wa yabqa dhukruhu laka in zahabta sai yake cewa huwa al-adbul muhannad laysa yam tusibu bihi ma'ati da man daram huwa al-adb shi ilimi shine takobi ka tsaugaya wa jina wuce laysa wanda baya fita kushewa tusibu bihi ma'atina duk wanda ka same shi kada ke shi da shi duka na hujja ko sai ka kashe shi wa kallu la ta kafa a rage lissa taska ce da ba ka nin tsoron ɓarawa zai aure ɗauki to kafiful hamdu kuma yana da saukin ɗauka yi suka haifa kunta duk inda ka tafi suka tafi da kayan ka ba wanda zai kare ka hanya ya ce to wa na kama ne lillahi lazi zai ka fito da shi ya sa yake ya zibi da kasarar da insati min da haka lokacin da kake bayar da shi yazidu bi kasratil infaq shi yana karuwa ne a lokacin da ake yawan da shi ma wa yanqusu in bihi kaffal shadata sannan lokacin da ka rike hannu ka ibada shi sai ka kuma yana ci ba yana samun matsala to da haka Allah ya yarda wannan bai suka 112 ya zama wajibi yan uwa ina faɗa muku gaskiya ne tunda baiti 112 ne biyu ne ba yawa ko Allah ya ka ɗibi

ba ka gani yanzu saboda kafin mutum ke zai ya ɗaga gari duk duniya ta san gari ba ka ba idan ana yin dukiya da garin sai ya ɗaga da duk duniya ta san gari saboda shi yana faruwa ko ba to ja ga mutum me yake cewa ne ko wa kullu masjidin dukkan wani girma wa bi'un kasantacce ne inda masjidin mu a wajen girman su wa kullu mulkin dukkan wani mulki fa quddamun to yana hidima ne da mulki ne ga mulkin su masu karatu wal amnu kaga aminci wal nur da kuma haske wal fawzul azimu da samun rabo mai girma lakum gare su ya tabbata yau mai kiyamata ranar wal bushara sannan bushara mai bushara a baka labari wani alheri ne da sun kafin alheri ne lihizbini mun ga jama'a su fa in arasta idan kana so kana nufin kokiyin ka hau na hau kwatankwacin rutubatihim irin matakin da suka hau warunta rutta kalimin madda mafi'an ko wato daraja madaukakiya misla masihin wato kwatankwacin eh kwatankwacin girman su to ga rafi ba ba amin to ka fara ila sullamin taqwa zuwa ga tsanin da na tsoron Allah to kaji kuma yadda za a yi ba nan ne za a yi bayan ka yi karatu kuma idan ba Allah bane ya dukiyar ka kuma sai an magana magana ma za ta tafi tasiri Allah ya shirya mata albarka ba za ta yi shi kuma Allah ya riga ya gama magana da cewa sai mun kawai kuma a wajen abu innahu alimun ni yanzu ba wanda ya ce gane da yake cikin zuciya ta a ko kuwa kwai amma shi Allah ya da ya sani kamar ba ka gina ba san ala in sai na shi ne ya sani in ba na shi ne ya da ya sani ko ita kuma ta kawa Allah cewa walau na ahalin kura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh da aka bi ci baraka ba sai ci baraka da haka malaman tafsiri suka ce da yake da fata na alaihim barakatun min samai da amma sai ci baraka dan ya nuna cewa idan kana da tsoron Allah duk abin da ka sa a gaba Allah shi ya sa albarka ki bisa ka ka'ida na wa man illa aida Allah makharaja bayan da an yi karatu ko kuma sai an ji tsoron Allah mun faɗa dama a baya ya yi magana ta filashi eh ya magana da ikhtirafi a baya ko bayan an yi don Allah kuma sai rusa ta gaba fa amin ila sullami taqwa allazi wanda su wa'annan malaman da kaji ana magana akan ta ne na kabu suka kabu wasa'at sallan ka hau bi azmi da himma wajid da kai kokarin misla tijini kusan irin kwatan kwasan kokarin da ana gane ha in ba a samu ran Allah ba to akwai matsala ko jiya na ma ne suna a kaduna cewa asali idan ka ga mutum yana da mulki ko yana da kuɗi ya rina masu haka karatu to masu karatu ne suka fara rina kansu girman kai ko na misali da zasu ba shi kuma idan kana wa mutum ko ɗan ƙarni ne ya zo ya ce ne wannan harkar addini to ka ɗauka shi ne na kuma ko ba shi da horo duk wanda bai zo ya ce bai ba zai duk wanda da kawo kan shi ne ne ba ruwan ka shi kamar shi ne ta wani harkar da ba ana gani kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ka mu'amala da wanda Allah ya ba su kuɗi to ya zama su mu'amalar ka da su akwai faɗa musu gaskiya duk wanda yake da girma a gaban ka in ya tsaya idan kana da takawa in ka tuna girman Allah za ka ga girman shi a faɗa gaban sosai za ta sai sa ilimin shi yasa ka kasa faɗa mai gaskiya an fahimta a sannan bayan wannan abu biyu idan mutum yana karantarwa su ya ta kamar da yanke su kun ga harka ta kuɗi ta harka ta masa to in kana karantarwa an kana so ka zauna lafiya sai kan kyanin wani akwai mai kudin da ya faɗa mu yace shi ya ɗauki naira dubu hamsin ya bayar a aikin addini zai iya kashe dubu hamsin still dan ya ga waccan dubu hamsin ya bayar ina fara a ah, kun gane kan karatu sai ya biyo ba ya gani cewa da ka zo kace za a aiki kaza na addini kai da kwacin dubu hamsin aiki to ya yadda wajen ya tabbatar da wancan dubu hamsin da ka zo ka karɓa aikin akai ko ba aikin akai ba zai iya kashe wata dubu hamsin don ya tabbatar to daga lokacin da ya zama kana ɗalibin ilimi kana mu'amala da wanda suke harkar kuɗi suka jarrabe ka suka ga ka faɗi to wallahi wallahi ba yadda za a yi ma wannan abin da wasu suke yi shi ne abin da ya janyo yake taɓa wasu wani ya yi mu'amala da ɗaliban ilimi an haɗu za a yi mu'amala sun zuce shi sau da ka duk sanda ya ga wani mai zufa ta addini zai zama kai ma mutum shi ko da ko taɓa mu'amala da shi saboda wani ya taɓa shi an fahimta yana ina faɗa muku wannan tsakanin na da Allah ne saboda ni ina da a akan wannan ina mu'amala da masu kuɗi ina mu'amala da masu mulki kafin zaɓen nan da aka yi na turo maka da tafi lantar da taron da aka yi a kaduna jihohi ne na arewa guda takwas kano na ciki kaduna tana ciki zamfara na ciki kebbi na ciki sokoto na ciki jigawa na ciki bauchi na ciki aka zuwa su kira taron malamai da shugabanni aka zuwa aka ce ba su kula zai zo gurin na wanda lokaci gwamna bai ministan ilimi bai su waye waye bai su waye waye bai su matsala ta farko da na fara samu ganin cewa ni ne zan zo in yi lakta a gurin na wanda suke ganin cewa ta yaya za a ƙarshe ga da katara da kuma profesoshi a ce ni ne kuma zan zo in gabatar da lakta a gurin ne kuma su san cewa ba da aka nema ba duniyar zuwa ba sai da shugaban kungiya na jihar kaduna alhaji kurki sa ban san inda ya samu labari ba bayan da aka aiko min invitation card na ce ba zan ya kira da gari ya ce mun kaje kuma ina ba su da mafi da shawara da ya ce wallawar musta kun dai san hadarin da aka ke suwa ba faɗar karɓar ma a zaɓi wanda ya cancanta ma matsala so da ka arga an yi wata fasara cewa duk wanda ka ji yana magana cancanta ne to ko wani ba na tashi zan tafi tsohuwa da yawan addu'a ta ce ka ji Allah ya tafi in Allah ya tafi ba wani mutuwa ba da na tashi zan yi karatu ko irin wurin mai girma wani ya zo barka da zuwa ba abin da ya dame bayan ta gama ma abu na farko da na ce ina roƙon Allah ya karfafe ni wurin in faɗa gaskiya ko kan wasu ba kuma abin da aka ce yanzu yi magana a kan shi in faɗa haƙƙin su shugabannin a kan talakawa in faɗa haƙƙin talakawa a kan shugabannin kuma ka shugabannin a na faɗa masu abin da ya wajaba a kansu karanci guda takwas wanda ke wuyan al'umma a kansu a matsayin su na shugabanni su kuma jama'ar gani na faɗa masu abin da ke kansu na daga maganganu na na kansu to amma kun san abin da ya sa gida wasu na wasu na ya karatun ba saboda har na gama karatun ba wata kalma kwaɗe da za ka iya da ko ta sakwanta yana kaya amma a lokacin da na yi kuskure na faɗi wata kalma ɗaya da kuna nan kano sai an turo a ce to bari ku da wanda mutumin na ku ai kaza kaza kaza kaza kaza na zo da kasa ko kula da mun gurin na ba wasu yan shi na faɗa ne complimentary matsalar da ake fama da ita su gwamnati sukan yi mu'amala ne da malaman da za su zo gaban su ce a yi addu'a ba ma da za su yi su faɗa masa gaskiya shi yasa annabi ya faɗi cewa afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanul jihadi jihadin da ya fi kowanne shi yasa in kai ba tsoraki bane ka gaban mutum in ka samu dama ka yi ka faɗa da wani da zai ma amma ba fa zai yi ba lokacin da ya zama cikin zuciyar ba Allah a cikin ba za ka iya ba wanda yi saboda kana tunanin ko za a yi maka kaza ko za a yi maka kaza a bayan na an tashi daga lakta na shashin wani ya ga lokacin da ake murgunan kuɗi wajen miliyan ashirin ana samun abu. Ya haula da kai. Wa bayan an tashi shi bas president din sai ta aka tattara mai sirri yake ya zauna ya sake jikin ta farko haka ya kira wanda yake ba shawara kan harkar addini ya ce wallahi shi dai abin da aka faɗa yau wallahi da taɓa ji kuma yana da malamai akwai malamai masu har mai ba su shawara sun haɗa a duniya yake wallahi abin da je na faɗa yau shi wallahi da taɓa ji to saboda haka idan nan gaba Allah ya sai wani mataki zai mu'amala da mutane ke ku kassama mutane gida biyu akwai wanda za ku ga Allah ya ba su rufin asiri kuna da kuɗi to mu'amalar da suke yi da kai da su mu'amala ce ta kai malamin da ne su ɗaliban kai to sai kai masa aiki akwai wanda za ka ga Allah ya ba shi rufin asiri a rayuwa kallon da yake maka shi yana maka kallon kai ne gidan shi shi ne gidan ka ne kai ya da shi to wannan ma ka aje shi kai masa ba idan baka fahimci wannan ba za ka da ba masa da ilimi ya sani akwai ɗan uwa da ake tare da su harkokin addini wasu kawai waya za mu gwada mu ce ai kaza ai kaza ai kaza sau sai su saboda mu'amalar mu da su mu'amala ce suna girmama mu a matsayin mu malaman su ne suwa amma wanda yake masa kallon shi ne gidanka ne ka yaron shi ne to za ka sha mamaki ko wata rana ko a ran tsawon ta'ala wa aku kalibinta ala sunnatin musla a kan sunna alkubla mafi kusa sama kamar yadda aka ku malaman suka da jin ko a fanta ne cikin wajen addacewa ma alkashfi tare da bayani an tafsiri ha a kan tafsirin ita sunna din wadda ka dangwama a kan wannan wa ƙarar ta karanta littafi ya fi ilfi ila والذي قائلا تتقي المستلف الحديث انا قال يا كل يوم انت قراتم بكو يوم قراتم الحديث الا كوشيني ابو كوني ولي يوم هذا قصد ابو مكاني كان كان في سمي في بالي جواي واي بكو اما حقيقي انا بقاطع في كاتم نهو كاتم صم كاتم بلانا في كاتم ادب في كاتم تجيو كاتم وصول التجيو ka san tafsiri duk ana bukatar wallahi ka san wannan ko wanda bi da bi musallam hadisi ne za ka tadiri za ka san as-sahiha wato za ka san as-sahih abin da ya inganta min al-musufi daga cikin abin da aka siffanta da sakama da rashin lafiya da shi ne za ka sani ko kuwa an fahimta ne sai me fadil mahajjati فاسلك غير منحرف وهي الحنفية السماء فاعتصم فهي المحجة تولك تتي هنيا فاسلك فشجيت غير منحرف كذا كركتي أنغاري وهي الحنفية wannan shari'a ita ce alhanafiya al-samha mai sauki na ka fa'ata su ne ka nemi kariya da riko da shari'a Allah an gani ko fa a ne ka nemi kariya da sunnar annabi ko ya zama tufar ya ita sunnar annabi ita ce almahajjatu hanya ba annabi ya ce na ɗauko a kan hanya da nawa ka kama ba fasluk ka shige ta gaira mun harfin kada ka karkace wannan ita ce alhanafiyyatu wato alhanafiyya a samha mai sauƙi. ba a tasin na in kana so ka fika lafiya to ka nemi kariya ta hanyar riko da sunan annabi saboda wahayi min Allah ita sunna wahayi ke daga gurin Allah kan Qur'ani kaman Al-Qur'ani shi ana gane wajen hukunci da aiki amma ba wani kilawa shahidu abin da ke shi da haka fi suratul najmi a cikin suratul najmi a ina kenan wa ma yanzu fa fasu ka kiyaye wannan wala tadri kada kai wahani kada ka rubu khairul kalami mafi alherin zance sunna kenan ko sannan wa min khairul alami daga mafi alherin talafi bada ya bayyana kuma min khairul kalbin daga mafi zuciyar zuciya wanda bihi da shi ne kadfa ko khairu kwanin wato yi tashin kanshi daga kuma mafi alherin baki ko an turo mafi alherin littafi game ki alherin wa talakai shi kuma mafi alherin zuciya yake fita sannan abin da yake fita daga bakinsa ya yi tashin kanshi kuma ko wannan bayanin ita ce bayani da asirarin kitabi da asirarin da littafin Allah an عن ha? ko kun ka kasance gairar muttasimi ba mai tutuwa ba an gani fadul i'raji ka ga kau da kai an hukumi ha daga hukuncin da sunnar annabi ta yi to kun ka kasance gairar muttasimi ba mai tutuwa da wannan sifa ba hakkin ka hukuntar da nabiyyarka annabinka a cikin kowane irin abu shi zai hukunci wankan. sannan ka dawo wasa ka yadda da sunnatan karanta wasa amma al-yaqin an gani tare da mai tabbas an gani wala da kome kada ka kusanci haula shakki kusa da kokonto ma kada ka kusanci inda kokonto yake kada kusanta shi ya da malamai magabata idan kana karatu za ka ga suke yi al-tahziru tsoratarwa dangane da asima sauraron dan bid'a dan galibi dama za ka ga bid'a ba ta dogaro akan nassi muhukam sai ne mutashabi shi kuma nassi kam shine asalin littafi ko mutashabi ba dani idan aka samu ɗaya yana kuka an kasa gane kan ina ce mai da shi wajen babu sa amma fa an ballari na fi kulubin zai kuka yanzu ko ne ba ta sha ba yanzu wani malam ne yi program shi aka ce masa ala gama tamalan kun ce salatul fati ta qur'ani yake bare kuwa amma falala sai ce to yanzu da ya kuni da jirgin sama ai Allah ne ya faɗi cewa ya halicci raƙumi wal a khalaqa halakum yake to da raƙumi da Allah ya halitta da jirgin sama da bature wanne ne ke gaba da wani wanne ya faɗa da wanne ya faɗa ɗaukar kaya me za ka ce idan an ce ka zaɓa wanne za ka zaɓa <laughs> in ya zama shi ba ko ne ba ya zama shi ba tun a zamanin annaba ake yawon yaro ya ce masu kasance abin da ba a yanka ba da sunan allah sai su zo su mai tambaya sai suke ce yanzu da abin da kai ka yanka da abin da allah ne yanka da kai shi wani a ce wannan mushi da kai shi allah ya kashe shi ya mutu da kai shi wannan kuma kai ne ka zo ka sa wuka cikin cikin kayanka to da wanda allah ya kashe da kai shi da wanda kai ka kashe wanda ya guda cewa me za ka ce to ita ce shuba ana gane wa abu sannan ka cije ko addu'a da hannu a kan sunnar annabi wa jadid ka ne san ki kulla muhdathatin duk wani abu da aka kirkiro a cikin addini sai wa ulka fa'ilu bi bid'ati ga wani dan bid'a ya dago kuka da yake kira ka kace la na an balan ka ba wata ba fama bi fama haratu ba babu wani ainihin wato kunci da bi raibatin ga ma'abucin kokonto fi nafsi a cikin ne a cikin ainihin wato su min mimma qada qastu da abin da ainihin wato Allah da annaba suka hukunta an gani fil imani a cikin imani min qasamin na rabu fala wa rabbika ayan fala rabbika aqwa ita ce mafi karfin zagiran tsawatarwa da ulil albabi kama abu ta hankali wal mulkitu da kuma mulki wasu zindiku da zindiki mutumin da zai bayyana musulunci a baki ko ya kafirci a zuciyarsa fi ne fi sami a cikin kurunta za mu ne وفي الفرائض والآلة والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة أتكلم قبل ليش أبقى الفرائض الفرائض شيء إلا من غيره kusan yana daga cikin kayan kasukan da nan gaba za su yi wahala kwanan da sun yi ai mun faɗa da domin ki karkace wa gabatin Allah in ce Allah ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina wanda suke yin ilhadi zai ke ɗaukan kudawa cikin ayoyin Allah ta inda bai kamata ba ko karkace musu da haka Allah ya ce la yasuna alaina sa wajen sunayen sa yake wa zarul ladina yulhiduna bi asma'i Ko al fara'id jami'i ne na farida abin da ya shafa harkar gado Ke sa nan gaba ɗalibai su yi kokari ko mun zo masa rahabiya su haddace a kan matsan da da bai ɗari biyu da wani abu a ɗan kwanan ka dariya eh? Allah zai taimaka saboda lura da wani abu duk wahalar karatu idan kana so kai magani shi farko ka haddace shi ta yadda karatu yake da wahala idan ka haddace shi to cikin wahalar kaso ɗari ka magance so saba'in ko to alfara'i gado shi yasa da kaga in ka fara karatun bidiyo tun daga ijiya za ka fara cin karo shi sun bude babu gado za ka tafi akwai alisana ko akwai a babu salihu akwai a asiri akwai a arabu matsala ta ne ta gado kuma sai an yi ba fata za a yi wa ibrahim amfanin art nafi ne sai ka fara kaɗan kaɗan mataki mataki bai ta daure kar ka zo ka ɗiba abin da daga baya kuma za ka fata da nafi da za ka tsari shi yasa ka ga an yi muka fito da tsarin da ko a kalina ban yadda mu dinga karatu kullum ba na ji da kawai an samu lokaci a zo a zama a sauke littafi a tashi a abdullahi dan mas'ud ba yana bukari ba a kitabu ilmi wani ya ji karatu ya karatu ya ce ka sa mana karatu kullum ya ce a ina ya ce ya ɗan bai sa mana karatu kullum ba saboda koran sai kosar da ba a hadisin yana nan a bukari ba saboda kare kosar da mu ko to wa bil fara'idi nisfil ilm fa anna bihi fa ana kama awsal ilahu wa khairur rusul kulluhu من فضلها أن تولى الله قسمتها ولن يكلها إلى قلب ولا أبي يوصيكم الله أن بعدها كفلت وفي الخلالة أخرى قد وسلم وخذ إن شئت ما قد تستعين به من آلة فيها حتى لمبتلي كالنهي والتدريب مع لغة مثل بها حتى ما يؤتي من الخلي وفي الخرائط دليل من قالوا من أبي العلم وسورة العلم da ka samu sanin ilimin gado ka samu ne rizkul ilmi dan yana daga cikin ilimin da za a fara daukewa ke sa malaman mu na malikiya Wala sun yi kokari ba na wasa ba Allah ya saka musu da ana gane malaman mu na malikiya sun yi kokari fa'ana da za ka kiyaye kama ausal ilahu kamar yadda ubangiji ya wasiya wa khairu rusuli da kuma mafi alherin manzanni kullum ne gabaki ɗayansu shi ma ya wasiya min fadliha yana daga cikin falalar ita gado an tawalla Allah Allah ya yi binciki su mata haraba ta kai shi ne yakilha bi wakil ta taba ila ko zuwa ga larabawan duniya wala ne ko adama saboda abu ne yake da alaka da kuɗi da abin da yake da alaka da kuɗi sai kaga Allah ne zai yi bayanin yadda za a yi da kansa don ka a dinga samun rikici yanzu matsalar bashi da tsaro ba Allah bane yayi bayani billa billa da kansa sai zama to ayatul dini ita ce aswal ayatul qur'an da kana dinga samun rikici zakka da ya zo aiki da wanda mutum takwas da za a ba dan kana dinga samun rikici to haka maganar gado Allah ya raba daki daki ya ce ga wanda za a bada don alin da samun shi a dauki wanda yake ba hakkin shi bane a ba a ba wa ana gane sai ce ne yusikum Allah kun ga ayar yusikum Allah ko tun daga nan fi aulani ku bai zakara misal hajji kuma za ka ga ayoyin gadon ba ka da yawa daga waɗannan daga wannan ayan da yi kuma kawo sai ta bayar da mu sai kuma ta karshe ta ƙarshe suratul nisa'i bas ke nan ka haka ta ayan ka haka ta ayan da sai dai kuma ka cika rafi ko ko yusi kuma Allahu fi kuma sai ke zakari mace lizzakari namiji na a ba shi rabon mata biyu haka ne to yanzu wanda ba namiji ba ana samun kunsha kunsha kunsha mushkila haka ne ana samun kunsha kunsha mushkila ko to yanzu kunsha mushkila wanda shi ba namiji ba shi ba mace ba mutum ya mutu ya bar ɗaya namiji sai ya bakon samun shi saboda inda ya a shi ba da wanda ba da shi ba ba da wani ne a duba a wani da yawa a shi wannan namiji wannan kuma shi ba na mutu shi ba wai a wani da ake a ce ba ba da shi bai rinjaya bangaren nan da samun kullum shi ne wanda za ka ga wata kila halittar sana na mutu a zahiri amma yana da wani bangare na mata ko ka ga halittarsa ta mace zahiri amma yana da wani bangare na maza shi ne wanda kamar da kan lalai ba za a yi ballanta na addu'a eh. hmm. idan ya girma sai a sami bambanci idan ya idan da ya ya nuna mace ne ya ba shi da mace ne na mace a dauki da gowa a tsara to ba don kuma ya ya aje gadon su a wuri bayan ya ce aje gadon su ana gane da wanda za ta fahimci wanda malamai sun duk wannan abubuwan akwai su a cikin abubuwa da sun tattauna akwai a cikin abin nan an gani wata rana kuma mun tashi wanda ne ta taɓa na biyu za mu zo kansu eh, za mu zo su? ko ba ne karatun da yake za mu zo su? a hankali a hankali ana gane to wabin kalalati haka nan a cikin alkalala ko ko? an fahimta ai ya da abin da ya shafi matsalar kalala shi yasa za ka ga matsalar gado idan ta zo kana cikin to in ka zo gurin kan faɗa dogon bayani ka fassara ayoyin mutane su gane fassara kai ka amma in ce za ka tsaya bayanin ayoyin gane to mutane za su tabbaci dan kana bayani ne ba da su kake wallahi ko kuwa an fahimta a yi wa fil kalala a cikin mai alkalala waye kalala a ya faɗa alkalala amma ba san shine ina mawdu na halaka laysa lahu min ko wala gubin shine al-kalala wa fil kalala ukhra a cikin kalala wannan shine wani abu na da manfadu da aka kusanci wannan wata ne kuma ka ribanci lokacin ka gurin neman ka wa kun karta in shi ta in za su ma ka tattaɗi mu biki abinda za ka nemi taimako da shi wajen neman karatu min alifi na ulumul ana ilimi na kayan aiki wasan don mutumin da zai karatu ba karatu ba duk abin da za ka idan kana da kayan aiki aiki ne maka to yanzu kayan aikin ne muke so ɗalibai su tattace tafsirin imamu al-qurtubi mujalladi 37 dan uwa yaushe wani malami yake da lokacin da zai koya maka mujalladi 37 bukari mujallali takwas yau an maka sa bukari mana a zaune shekara na da bukari musulun haka ilimin haka nisa'i haka duk yadda zan zauna da zuwa maka sharhun bukari ba zan yi sama da yadda rubuna hajjar ba wata gulbari ko nan ya to sai ka tattaro ulumul ala an gani idan ka tattaro ulumul ala an gane ku sai a haska maka an fahimta wani ya zo ya kwadatar a kan abin da ya shafi azuwa ulbiya na cikin gida da ƙwa'anin da ƙwa'ana sun ce ya ce lallai wannan tasiri yana da matuƙar muhimmanci ya kamata a biya yana tashi daga nan zai faɗa wani littafi da kinkimo aduwa ulbiya da kinkin kinkin kinkin ya zo yake aduwa ne ya fara na gari sai ya fara da karo da bai tuka cikin shu'ar sai ya rubo wani malami ya ce ala gaba ta malam ga wasu babban ba yanzu ne ba da gane bai tuka ba ba kayan aiki ana gane sai me turfiha za ka same ta hallar tana mai warwarewa garin kallin mabbalci ga abin da ya rike kan nahu kamar nahu an gani ulumul ala wani wasarfi da kuma sarfi kenan dole ne kai wannan karatu ba wani wata tajwidi da kuma tajwidi ma a tare da lokacin ilimin lura ya yi wannan an gane sannan a babin tajwidi abin da ya fi koyi muhimmanci ku kiyaye banda makari ta sukun ne a sukun ɗauke kalma a ka'ida ta larawa duk wanda bai iya ɗaure kalma ba to na da bai karatu jibra ina da ita ne ake sanin hallu warwarewan ma ya fa abin da ya koyi maka min kalmin na maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ya wa hadari قوانين أرباب الكلام فما بها من فما بها من العلم غير الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم ملف كم من ملف به قد باء بالندم أراه بما قبل حكم الله وافترعوا للحد ردا وإنقاذا لحكمه والثاني يروك أن تبل الوحيين مجتمعا عليهما بحقول المقتل الأجل وأن تحكمها في كل مستجد إذ ليس في الوحي من حكم لمنتسم أما الكتاب فحرك أم مواضعه إذ ليس يؤذنك التحريف للكذب وهذا كيف تعتمد أن القوانين وتذوق كن نحر باب الكلام ما أبو كارنج كنت أقول ما ما كلامه إذا لم يجد كلامه إذا ما أقول ذلك في مسوم مسوم كلامه فما بها من الكلمه wato babu wani abu na ilimin tattare ta ita gairu shakki in ba shakka akan addinin da zai sa maka ba wasu hannu da kuma kalam kana tuhuman addini duk wanda ya shagalci da ilmin kalam ana gane to daga ƙarshe su ya dawo akwai malaman da sun yi zurfi da yawa a cikin shi ba su bar duniya ba sai da suka dawo suna da ba. a yan ara'aita sai da aka samu kafin ara'aita ko mutum ya zo maka sanda abinda ba zai faru yana a ra'aita to ana gama tamamin yanzu a ra'aita ba ka ganin yanzu idan kaza ya gama abu ko bai faru ba eh? mutum ne bai kamo biya ba zai yana ana gama tamamin yanzu idan kana ganin an kamo biya ba za ka iya yin ita to duk da to bari sai ka kamo biya ta kuma eh? tsarin su falsafa wato wannan shine duk shi na sinadin ɗan falsafa shine ilmin kalam ilmul karatun nan kuma mai dawo zandaka ne wato mubuɗi ne wanda ke kai mutum zuwa ga rinjikanci kam so da yawa ne min mulimmi wato wanda ya ainihin wato wasa shi ne wanda ne da yawa da wannan ilimin na ilimin falsafa ilimin karatun kar tabbas wallahi ba a sai dawo bin nadima da nadama da na sani ya zo ba shi yasa za ka ga a ko tauhidin da ba za ka gane shi wace ka kurban ne eh? a shirya na a shirya man a ta wani ramu biha sun nema da ita wannan ilmin kalamin in azla hukumin lahi wato gusar da hukuncin Allah واقترفوا في سكيو في سك أين هو تنكيري واقترفوا في سك كيري أن رد ميت مرتني من حكي جدتيا وإنصادا دكمني zartarwa akan abin da suka kirkira da da hukumin da hukuncin Allah subhanahu da hukuncin su sai ne yuruka za ka sanya ka an yi ta zinin wa'ayi ta kawata wa'ayi guda biyu mutsari an mai jara'a alaihi ba a kansu an san jara'a hmm. bi ukunin mukfil da kuma hankali wanda yake rakkananni ko al'azami na wanda ba ma balarabe ba don an samu ilimin falsafa ne daga mutanen da ba ma larabawa ba duk kuma wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata adam a duniya to ya mata limitation shi yasa aka gina bin annabi akan ne ra'atu fi ma amara wata tasdiqu fi ma ne akbar yanzu zamanin da yanzu dan adam ba yana gani ba ganin ka yana da iyaka ko ne ba kana ji ba jin yana da iyaka ko ne to haka hankalin dan adam yake da iyaka yadda ake iya kura ganin ka a ajiye abu akwai matakin da ba ka ganin shi ana yi abu kuma ka kai matakin da ba ka ba ka ji kuma ana yi saboda an kura din to kazalika haka ake kura hankali dan adam an fahimta ai da haka mutum ya dogara cewa wai hankali shi zai gabatar akan nasi to dole kuma sai ya samu matsala dan hankalin yana samun matsala amma babu yadda za a yi nasi tabbatacce daga Allah ko annabi samu matsala shi yasa suka ce da al'aqal salihu da al'aqal salihu an gani kullum ne na naqal salihu hankali lafiyayye da nasi ingantacce ne idan ka ga nasi ya ci karo da hankali to in dai nassin na tabbata daga Allah ko Allah to hankalin ne samu matsala kamar yadda a kawo zuma a shasha wani idan ba zai sami da lafiya ce zuma ta ta ci gudun ci wawa ta ci take ba bashin mai samuwa ya samu matsala don haka a yi hankali da abin da ya shafi hankali din ana gane ba wa an tu hakkimaha sannan ta hukuntar da sunan annabi fi kulli a cikin dukkan mustajari wato jariya ko alawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shay'a ko a cikin dukkan ainihin wato jariya. yayin da laifin fil wahayi babu wani abu a cikin wahayi min hukumin na hukunci wanda ya bari domin take ne ga wanda yake kyautata bibiyar wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala amma kitabu kaga littafi fa harbi amma wani ko karkatar da shi daga inda bai kamata a karkatar da shi ba إذ يعيد ليس يعجزك التحريك وتوبذي بسي الدقيبة كتبت التشميل الكلمة زوها كما قالت الله فذاك فذاك الأحاديث أحد وليس لهذا الأمر حتى ولا فصل لمقتصر لو كنت يعيش في الكلام عشان a kaɗan ya rage malam a mansari eh kaɗan ya rage da haka gobe za mu ƙara sa muna ƙara sa za mu tura yanzu masu limiya eh, ina so ne in ina so za ka ɗauka ne eh? wannan ne zai jirgin ta za ka yi ba kuɗi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu san samu ne ranar lahadi ya kamata mai muraji a duniya ne inda mun ce harafi harafi za mu ɗauka ya kamata mu gwada da al'asar mu gani zuwa magariba ko za mu iya yin harafi biyar kaga baiti dari kenan don Allah ya taimake mu wani zaman muka sake zauna aka sake yin harafi biyar baiti dari biyu to da zarar mun yi zama uku mun yi rabin shi ne inda baiti dari shi ne eh na ji dan uwa yana da tafiya ai da shi nan na ma haka za a zo a tafa ta gaba a ci haddasa ko ko to Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada Allah kuma muka kuskure Allah ya yi wani yanzu ba daidai ba ya shi ma da samu